na sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shirin da ke karantar da mu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake sallah shirin da ke karantar da mu mas'aloli na sallah wayan da ke da bukata ga dukkan musulmi ya san su wato matsaloli wayanda duk musulmi yana da cikakken kishirwa da ya san wayannan matsalolin domin ya gyara ibadarsa domin ya inganta wannan ibada tasa da ta kasance ita ce babbar ibada ita ce ummul ibadat wato as-salatu kenan fatar mu Allah subhanahu wataala ya sa abin da za mu faɗa yi daidai da littafin Allah da kuma sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan kuma kuskure ya faru wannan kasawa ce ta dan adam wanda ba mu wuce wannan kasawar ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya nuna muna wannan kuskurin ya ba mu ikon gyara wannan kuskurin kuma Allah shi yake muna idan ba manta ba muna nan dai cikin littafin Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani littafin sa da rubuta sa masa suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min at-takbir ila at-taslim ka'annaka taraha wanda wannan littafi mun nisa a cikin sa kwarai da gaske domin mun kai tafiya an kai ƙarshen tafiya ka gana gab da kammala sallah kenan sai yanzu kuma mun kai har an ma bayanin salati salatocin da aka ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yadda yake salati a program din da ya wuce kenan to kamin ya wuce gaba sai ka muna wani topic wanda ke da matukar muhimmanci yake fawaida muhimma fi salati ala nabiyil umma tuna an yi bayanin salati da sigogin salati nan to sai kawo su fa'idodi guda biyar wanda su ne guda biyar ya kawo a wannan gudun yake ga wasu fa'idodi wa'inda ke da matukar muhimmanci game da salati ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wannan malai ya ambace su cewa fa'idodi masu muhimmancin da suka shafi salati ga manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam lalle ne fa'idodi ne masu matukar muhimmanci wa'inda ya kawo guda shida masu bayani game da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama amma ba su tsaya ga salatin kadai ba a akwai matsalolin da suka shafi sallar ma dungurungum dinta da ma ibada gaba daya da addini namu ma gaba daya duka a cikin wannan fa'idodin guda shidan da zamu jiya da yarda Allah fatar mu Allah ka samu gani malike cewa alfa'idatul ula fa'ida ta farko cikin wannan fa'idodin da yi muna alƙawalin zai kawo min al-mal'ud أن أكثر هذه الأنواع من سياق الصلاة عليه الصلاة والسلام ليس فيها ذكر إبراهيم نفسه مستقلا عن آله وإنما فيها كما صليت على آل إبراهيم مالك شوى أبني وند ذام إيغانوا وند ذاك إيهانقوا أتكوا إنن سيقوكين دمك كاو na salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nau'ukan da muka ambata a cikin wannan littafi a can baya duka wayannan sigogin mafi yawan su mafi yawa ba za ka samu inda aka ambaci annabi Ibrahim shi kadai ba ba tare da ambaci alihi ba aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima sai a ce wa ala ali Ibrahima ba za ka samu an ce Ibrahim ba tsaya ba tare da an baci alihi ba in ka kula wa'annan da muka karanto haka za ka same su ba a mata annabi Ibrahim shi kadai face an haɗa shi da ni an hada shi da alihi yace to me dalilin haka yace wa sababu fi zalika dalili akan haka kuma anna ala rajuli fi al arabiyya yatanawalu ar-rajula kama yatanawalu ghayrahu mimman yu'awwiluhu ko mimman ya'uluhu mala ke cewa saboda dalilin da sa kuma duk lokacin da aka ambaci annabi ibrahim sai ka ji ambaci alihi family ɗinsa yan gidansa yake cewa dalilin shi ne a harshen larabci idan aka ce ali to ya shafi shi mutum haka kuma ya shafi iyalansa akan yi idlaqin ali akan mutum kansa akan yi idlaqin ali kuma sai ainihin da shi da iyalansa duka kama fi qaulihi ta'ala kama da Allah ke faɗa inna Allah astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alamina Allah ya faɗa wannan aya cewa Allah ya zaɓi annabi Adam haka kuma ya zaɓi annabi Nuhu haka ya ce wa ala ibrahima da kuma annabi Ibrahim domin wannan ala da aka ambata ala Ibrahim ya shafi annabi Ibrahim kuma ya shafi family ɗinsa domin cikin family ɗinsa akwai waanda abun ya shafa akwai kuma waɗanda bai shafa ba amma a kai tsaye yanzu nan sai ka ce yadda Allah ya zaɓi annabi Ibrahim a ya zaɓi annabi Adam ya zaɓi annabi Nuhu to kuma haka ya zaɓi annabi Ibrahim wa ala imrana haka kuma ala imrana shi annabi imrana shi imrana imrana baban maryam shi ma kansa Allah ya zabe shi to kaga ala da aka ambata anan ana nufin shi mai alun ba alun dinsa ba wato alun ɗin ake nufi mai alun kaga yanzu annabi ibrahim abin ya shafi shi haka imrana abin ya shafi shi kaga zo ka fasara cewa Allah ya zabi annabi adam ya zabi annabi nuhu ya zaɓi ƴan gida annabi Ibrahim ya zaɓi ƴan gida Imrana amma bai zaɓi Ibrahim ba bai zaɓi Imrana ba amma an zaɓi ƴan gidansu kaga ba kai komi ba kenan a'a al ana ilafin sagashi ga shi mai shaɗin, na ɗaya kenan na biyu Allah ya faɗa a wata aya illa ala lutin najjaynahum bi sahar lokacin da Allah mai gima da rukuka ya turo azaba za a halakar da mutanen lodo lokacin da suke liwaɗi to sai Allah ce illa alal wutin sai mutanen yan gidan family na annabi lutu su kan najjainahum bi sahar mun tsallakar da su da jijifi jijifi nan kuma ba ana nufin yan gidan annabi lutu ne ba yi mutane annabi lutu ai akwai matarsa wadda take wannan matar tasa makiyar Allah ce arniya ce ta halaka tare da wa'ancan mutane amma nan da aka ce wa ala ana nufin shi lutun da wa'anda suka bi shi sawa'un yan gidansa ne ko ko yan gidansa na ba wa'anda suka yi imani da shi wanda ruwayoyi sun sha bamban mutum nawa ne suka yi imani to kaga abinda ayat take nufi nan kai tsaye shi annabi lotin ake nufi wa'anda suka shigo ciki wa'anda suka imani to sun biyo ne aka hada su da ala ludin amma dai shi ludin ake nufi ko yankin biyowa ne suka yi abin hanyar shafi su daga cikin inda ake itlaqin al kuma ai niyyar mai wannan mai al din family din mai family ake nufi ba family ba fadar Allah wa fadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda yake cewa Allahumma salli ala ali abi aufa ya Allah yi salati akan ƴan gidan abi aufa abi aufa wani sabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya shahada sai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa addu'a sai ce Allahumma salli ala ali ali abi aufa ya Allah yi salati akan ƴan gidan abi aufa yana nufin yi salati yi addu'a yi yafiya yi gafara yi rahama akan waye akan abi aufa abi aufa wa addu'a nan amma ya ambace shi da al abi aufa to wannan da ya nuna mana ana amfani da al ana nufin mutum kansa haka nan kuma mali yake cewa wa kadhalika lafzul ahlul bayt haka idan aka ce ahlul bayt to shi ma kansa to ana nuhin watun har shi din da shi da iyali ne sun shigo ya ka zo ce yan gidan wani ahlul baytin to ka ɗauka cewa ba da shi ba a har shi ɗin ko kuma wani lokaci ma shi kansa ake nufin to kaga wannan shi ne kenan ita ma kalimar da ita da al duma su guda haka suke bayarwa kamar inda Allah ke faɗa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti rahamar Allah da albarkarsa ya tabbata gare ku ahlal bait kuma kaga ana magana annabi hud annabi ibrahim ne a lokacin fa inna ibrahim dakhilun fihim annabi ibrahim ya shigo a cikin su to kaga takaice dai Mali na sai nuna mana lokacin da kaga dukkan inda wasalatan da muka karanto a can baya muna cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to wannan alin da aka ambata ba ya tsaya ga Ibrahim shi kadai ba ba ya tsiya ga familin annabi Ibrahim shi kaɗai ba ya shafi Ibrahim ɗin kuma ya shafi famili ɗinsa. ina fatan za a fahimci wannan matsunukuda cewa yanzu an wa annabi Ibrahim salate kebe daga nan kuma sai aka zo kuma sai aka haɗo aka wa famili ɗinsa da shi kenan a cikin jumlar in ka kula shi an masa sau biyu ne an masa shi kadai aka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima kaga kenan a ambaci annabi Ibrahim shi kadai sai ka kara da cewa wa ala ali Ibrahima yanzu kaga kawa annabi Ibrahim yan gida annabi Ibrahim da annabi Ibrahim kaga yan gida annabi Ibrahim za su tashi da salati ɗaya kenan misali shi ko annabi Ibrahim zai tashi da guda biyu kenan a misali don an masa shi kaɗai sannan kuma an masa tare da iyalansa tukar ya samu guda biyu shi kidan wannan nukudar idan kuka fahimce ta da kyau ko kuma Allah ya sa muka fahimce ta da kyau za mu fahimci magana da shekul Islam inu Taymiyyah yake faɗa kamar yadda Albani ya kawo wannan magana ta a wannan gurin inda yake cewa wali ja a fi aksaril alfaz kama sallaita ala ali ibrahima wa kama sallaita wa ko kuma kama barakta ala ali ibrahima wa jaa fi babiha ibrahima nafsuhu wani bangare sai ambaci annabi ibrahim shi kadai wani bangare sai ambaci ali ibrahima to kaga annan zaka fahimci annabi ibrahim an ambace shi su biyu li'annahu huwa al-aslu fi salati domin shine asali ga a masa salatin wa zakati ko kuma wannan taskiyar da ke tsalkake shi to shi ne a shine asilin wa bai ta baitihi sauran ɗan gidan kuma da aka wasu ku In nama ya hasulu zalika taba'an sukan samu wannan ne suna biye da shi ne albarkacinsa ne suka samu saboda ka shi aka fara wa sannan aka yi musu aka masa kuma da aka ambace su ya shigo ciki da aka ambace shi shi kaɗai ne yanzu kaga ya samu guda biyu to sai malaki cewa waja fi babu ha wahaza. Wahaza wa haza tambihan ala hadaini sai aka zo aka ambace shi wani bangare shi kadai wani lokaci kuma sai ambace shi tare da alihi to wannan sai don a faɗakar da kai ga ababin nan guda biyu a nuna ma cewa to shi fa yanzu ya samu guda biyu to male to in ka fahimci wannan matsalar ka gane cewa yanzu shi annabi Ibrahim da aka ce Ali Ibrahim to kaga ya shigo ciki sadda aka ce ala Ibrahim ya samu in ka fahimci ya samu guda biyu idza alimta zalika in ka fahimci wannan faqad ishtaharat at-tasa'ul bainal ulama to ka sani cewa akwai tambayoyi da ke ta ya yadawa tsakanin malamai kaji an wa malam wani tambaya wani ma kuma ya wa shi kuma malam wani tambaya shi malawa ne mutum kaza sun masa tambaya dukka akan matsala ɗaya. wace ce matsalar an wajahi tashbihi fi qawlihi kama sallaita ina aka samu wajen tashbihi kun san tashbihi a ka'idar harshen larabci yana da rukunne guda hudu to wanga rukunin nashi na wajen tashbihi ina ne ya samu menene a wajen tashbihi anan domin an ce kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima kamar da kayi salati ga annabi ibrahim da kuma yan gida annabi ibrahim to ina za mu samu wajen shibhi ya aka yau aka kamanta aka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayi masa salati irin yadda aka wa annabi ibrahim da family dinsa li'anna al-muqarrara domin abunda yake sananne annal mushabbaha dunal mushabbahu bihi almushabbahu bai kai almushabbahu bihi ba idan aka ce wani mai haske ne kamar wata an tabbatar da bai kai watan hasken ba idan aka ce wani kyakkyawa ne kamar wani to an san wannan da aka kamanta ka da shi ya fi ka amma aka ce kayi kama da shi da kyau ba a ɗauko wanda a sama da kyau a ce ya yi kama da na ƙasa sai in na ƙasa shi za a yi amma idan ana so a ƙara ma ɗaukaka sai ce kana da kaza irin kaza kamar yadda ana so a ce ma kai jarumi ne sai ce jarumi ne kamar zaki to idan muka hango wannan matsalar sai mu zo mu diba mu gani to annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam da shi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waye ya fi kamata a ce an kamanta wani da wani domin wannan tajbi ne idan muka ɗauke shi haka to kenan aka fi akai domin salatin da Allah zai wa manzo Allah ya wuce na annabi Ibrahim salatin da Allah zai wa manzo Allah da shi da family ɗinsa ya wuce na annabi Ibrahim da family ɗin annabi Ibrahim to amma kuma gashi an zo an kamanta salatin da za a wa manzo Allah aka ce irin na annabi Ibrahim alhali na manzo Allah yahi na annabi Ibrahim kaga aksin tajbihi aka yi kenan aksu tajbihi kenan tajbihi ne ma'kus iz anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam domin manzo Allah afdalu min ibrahima yayi annabi ibrahim wa qadiyatu kaunihi afdal hujjar da ko kuma qadiyar da zata kasancewar ma shi yafi to an takuna salatul matluba afdalu min kulli salatin hasad aw to ya kamata na a salatin da ya wuce na annabi ibrahim din da na wuce na kowa har ya wuce na muhammad sallallahu alaihi wasallam to iri ne za a nemo wa ba wanda shi na Muhammadu ya wuce ba kuma a nemo shi kuma a kamanta shi da na Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamata yayi a samo wani salati ne wanda ya tsara na manzo Allah sai a ce ya Allah ka wa manzo Allah irin wancan wanda ya tsara na shi to amma sai ka shi yanzu wanda ya tsara na manzo Allah babu shi to sai aka dauko wanda shi na manzo Allah ya tsara sai aka ce to irin nashi to akwai menene a wajen don me aka yi haka maimako a nemo wanda ya fi shi sai maliki cewa an takuna namaz wuduba afdalu min kulli salatin hasal aw wa ajaba ulama an zalika bi ajwabatin kathira maliki cewa to malamai da ke musu ainin tambayoyin sun karba wa'annan tambayoyin da amsoshi masu yawa kuma masu bamban masu sha karo da juna ma taraha fil fatah idan ka dauko fatahul bari zaka ga wa'annan amsoshin da malamai suka bayar al-sheikh al Eh, ibn hajar al-asqalani a cikin fatul bari dinsa yayi kokari ya kawo wayannan maganganun malamai haka a cikin jila'ul afham shi ma ya kawo wa kad balagat nahwa asharta aqwal an samu maganganu kusan guda goma masu ba da amsa game da wannan kenan wannan ya ba da amsa irin kaza wannan ya ba da amsa irin kaza aka ce malam an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yi masa salati irin wanda aka wa na annabi ibrahim alhali kuma mumun sani a salatin da Allah zai wa annabi Muhammad ya na annabi Ibrahim ya aka kamanta al'a'la da al'adna kamata a kamanta al'adna da al'ala da cewa an kai ya Allah kawa annabi Ibrahim salati irin yadda kawa annabi Muhammad kaga tajbihi yana akan wajehinsa kenan yanzu amma in ka jawo aka ce ya Allah kai salati ga annabi Ibrahim kamar da kawa annabi Muhammad kawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salati kamar da kawa annabi Ibrahim to sai ya za aka sikina to kowa ya zo ya toha albarkacin bakinsa da dama malamai sai ba ganganu sun faɗi amsoshi game da wannan nukuda eh, idan kana son ƙarin bayani wa'annan amsoshin zaka dauki fatahul bari sai ka karanta ko jilal afam sai ka karanta zaka ga wa'annan amman dai mali yake cewa babu ha ashaddu ba'afan min bab dukkaninsu suna da rauni maganganun aka kawo zaka same su masu rauni ne illa qaulan wahidan in ba magana ɗaya ba shi ne ba zaka samu ba mai rauni ba amma sauran duka masu rauni ne kuma raunin wani ya fi wani raunin ba ɗaya ba ba bai ɗaya suke ba malake in ba magana guda ba ita wannan maganar ɗayar wadda malamai suka ba da amsar kuma wadda ke iya gamsarwa ita ce fa innahu qawiyyun magana ce mai karfi wasahsanahu shaykhul islam ibn al-qayyim shaykhul islam da shi da ɗalibinsa sa ibn al-qayyim al-jawzi to duka sun bada amsa irin wannan kuma sun goyi bayan wannan amsar wa huwa qawlu man qala shine maganar amsar da wanda zai bada amsa yake cewa inna ala ibrahima fihimul anbiya alladhina laysa fi ali muhammadin mithluhu dalilin da yasa aka yaka ai ali ibrahim da aka ambata ya Allah kai salati ga muhammad kamar da kai salati ga annabi ibrahim da kuma alayen annabi ibrahim to cikin alayen annabi ibrahim akwai annabawa wanda cikin alayen annabi muhammad babu su babu annabi ɗaya cikin iyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma annabi ibrahim fa annabi ibrahim akwai ƴaƴa annabawa tare da shi kuma wa'annan ƴaƴa annabawan kai har da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana cikin su to idan aka ce haka yanzu kenan zaka gane ina ne wajen shirhi yake domin shi annabi Ibrahim alaihi salatu wa salam yana da yaya annabawa wayannan yaya annabawan duk yadda aka yi yayan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za su kai su ba don su annabawa ne duk wanda ba annabi yake ba ba yadda za a iya cimma wanda annabi Allah na ɗaya kenan na biyu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa yana cikin yaya annabi Ibrahim to yanzu kenan magana mu da muka faɗa da azu annabi Ibrahim yana da guda biyu to sai mu dawo kuma shi ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sai mu ce yanzu da kace Allahumma salli ala Muhammadin ya Allah kai salati akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu ka dauko salati ka ba annabi Muhammad shi kadai nashi sai ka ce wa ala ali Muhammad da kyan gida annabi Muhammad yanzu salatin da Allah zai wa Muhammad daya salatin da zai waken gida annabi Muhammad jikokin manzo Allah ahla baiti sallallahu alaihi wasallama biyu kaga annabi Muhammad ya same su ya samu biyu yanzu sai kace kama sallaita ala ibrahima kamar da kai salati aka annabi Ibrahim yanzu annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam baba ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai kace kamar da aka yi masa yanzu annabi Muhammad ya samu guda nawa ya samu guda uku sai ka sake cewa kuma wa ala ali ibrahima da kuma ƴan gida annabi ibrahim yanzu ƴan gida annabi ibrahim annabawan kwata-kwata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai samu salati kamar yadda suka samu zai samu salati kamar yadda shi annabi ibrahim ya samu domin an ka ce ali ibrahima yanzu annabi muhammadu ya shigo ciki annabi Isma'il ya shigo ciki annabi yaqub ya shigo ciki annabi a ishaqa ya shigo ciki saura annaba su annabi yusuf duka sun shigo ciki suna duk suna cikin yayawa suna cikin alu ibrahim kaga hadda manzo Allah ya shigo ciki yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tashi da nawaki nan ya tashi da guda hudu wato familin sa family annabi Ibrahim shi kansa annabi Ibrahim shi kansa idan aka ce kuma family annabi Ibrahim to shi annabi Muhammad kuma ya sake dawa kuma ya shigo cikin wannan family annabi Ibrahim to yanzu idan aka ka ɗauko ina abubuwan duka ka diba to sai ka kenan har yanzu kenan ashe Muhammad sallallahu alaihi wasallam salatin sa ya wuce na kowa kenan har yanzu ina fata an gane wannan to wannan shine dalilin da yasa aka yi wannan shi yasa aka yi tashbihin nan saboda yanzu kaga annabi Ibrahim bai kai annabi Muhammad domin salatin da aka wa annabi Ibrahim wato nashi ne bai kai na annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallama salatin da aka wa annabi Isma'ila bai kai na manzo Allah ba sauran annaban duka ba su kai ba don shi manzo Allah nashi ya shafe su duka in ka wa annabi Ibrahim da yan gida annabi Ibrahim to annabi Muhammad ya shigo ciki sallallahu alaihi wa sallam to kaga wannan shine dalili kamar da malamai suka ambata suka ce to shi yasa aka ce kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahima domin wato a nuna maziya a nuna falala a nuna ɗaukaka a nuna bambanci tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan sauran annabawan gaba daya sallallahu alaihi wa alihi don yanzu shi manzo Allah ya tashi da wa'annan duka ya samu nashi ya samu na annabi Ibrahim ya samu na family annabi Ibrahim cikin family annabi Ibrahim yana cikin su mali kara ya muna bayani yake cewa ai inna ala Ibrahim fihimul anbiya alladhina laysa fi ali Muhammadin mislahum idan aka ce ali Ibrahim kaga akwai wato annabi Muhammad a cikin su sannan akwai saura annabawa a cikin su wanda shi ko Muhammad nashi al babu babu abunna a ciki babu annabawa a ciki ka koga kenan a ce ma Allah kawa manzo Allah salati kamar da kawa ɗan gina annabi Ibrahim to yafi da a ce kai masa salati kamar da kawa ɗan gidan annabi Muhammad A'a. yan gida annabi Ibrahim domin yan gida annabi Ibrahim sun yi yan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ya ittifaqi ne yan gida annabi Ibrahim sun fi yan gida annabi Muhammad domin yan gida annabi Ibrahim akwai annabawa a ciki to tunda ko sun yi to idan aka yi tashbihi a yanzu aka ce kamar yadda kan wa'ancan tunda su suka fi to wannan kaga wato tashbihi ya hito daidai kenan wannan shine fa idza talaba fa idza tuliba lin ولآله من الصلاة عليه مثل مال إبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم إذا كان نمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم دشيد آلا ينسى salati irin yadda aka nema ga annabi Ibrahim da shi da alayensa to abun da ake nema abun da ya dace da ƴan gidan annabi Muhammad ya samu don dama wannan shi ya dace da ƴan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ba su irin yadda aka ba annabi Ibrahim wa'inda aka ba annabi Ibrahim an nema ma ala Muhammadu da shi Muhammad din kansa kamar yadda aka nema ma ali Ibrahim yanzu ali Ibrahim suna gaba ga ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga da aka hada haka to yanzu shi saboda su ali Ibrahim annabawa ne ciki kuma annabawa nan har da manzo Allah da ciki shi to kaga yanzu daga nan kenan to zaka gane kenan ashe wannan shi da wajen shi kuma wannan ita ce amsar da ita kada ce zaka daukowa ka bada amsa don me aka ce kama wannan kahu tashbihi aka ce kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima wannan kahu tashbihi me yasa ka kawo ta wannan amsa ce zaka bayar wanda kuma ita ce za ta gamsar da kai kuma za ta gamsar da duk wani mai basira cewa dalilin da yasa haka saboda ali ibrahim akwai annabawa a ciki da an ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne to da annabi muhammad ya wuce annabi ibrahim amma tun da aka hado da family to family annabi ibrahim sun yi na muhammad saboda dole ne daidai ne a hada a ce kawa annabi muhammad da shi da alayensa kamar yadda kawa annabi ibrahim da alayen annabi ibrahim saboda alayen annabi ibrahim sun dara alayen annabi muhammad na'am wannan ne da waje hushe kamar yadda kuma ita ce magana mafi karfi wanda malamai suka gamsu da ita وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم Ibrahim لمحمد صلى الله عليه وسلم to kaga kira annabi Muhammad yanzu ya samu kari ya samu kari domin annabi Ibrahim ya shigo ciki kuma alaye annabi Ibrahim sun shigo ciki duka annabi Muhammad ya same su domin da aka ce annabawa kenan Allah kai salati ga manzo Allah kamar da kai salati ga sauran annabawa to yafi a ce kawa manzo Allah salati kawa yan gida annabi Muhammad salati ato sai a hado da annabawan domin annabawan sun yi kyan gidan ina fata an gano nan wannan shine dalili wallahu ta'ala alam kenan fa yasulu lahu min ziyarati ma la yahsulu li ghairi to kenan yanzu nan sai shi manzo Allah sai ya tashi da ƙarin da wani bai samu ba kamar yadda muka yi bayani a dazu kaga shi ya samu ƙarin da ya wuce na kowa kenan sallallahu alaihi wasallama ya samu nashi ya samu na family ɗinsa ya samu na annabi Ibrahim ya samu na family annabi Ibrahim wanda kaga ba wanda ya samu na in ba shi ba kenan qala ibn al-qayyim ibn qayyim al-jawzi sai ke fada wa hadha hasanun min kulli ma taqaddama wannan ko magana ta fi dukkan sauran maganganun da suka wuce wanda sun ta sama goma wa hasanun minhu an yuqal mafi kyawun sa a ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa min ali Ibrahim a ce Muhammad dai yana cikin ɗan gida Annabi Ibrahim bal huwa khayru ali Ibrahim a ɗan gida Annabi Ibrahim din ma idan ka kawo su to Annabi Muhammad duk ya hisu saboda yana cikin su kuma ya hisu sallallahu alaihi wasallam kama rawa wato Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu fi qawlihi ta'ala kama yadda Ali ibn Talha daga yake ruwaitowa daga malamin sa sahabi manzo Allah Abdullahi dan Abbas dan uwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wala dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu ya fada inda Allah ke cewa inna Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Abdullahi dan Abbas yake cewa Muhammad min ali ibrahima ai wannan ayi dake cewa Allah ya zabi annabi adam ya zabi annabi nuhu ya zabi yan gida annabi ibrahim ya zabi yan gida annabi imrana sai ke cewa yan eh, gida imrana sai ke cewa ah, to ai kenan ya tabbata ai shi muhammad yana cikin ali ibrahima saboda da aka ce Allah ya zabi nuhu ya zabi adamu ya zabi yan gida annabi ibrahim to muhammad yana cikin su kuma bayan yana cikin su ma ya mafi su to kaga daga nan kenan zaka gani kenan eh lalle da aka ce kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima to ali ibrahima manzo Allah na ciki sallallahu alaihi wasallam bal huwa afdal minhum idza dakhala ghayruhu min al-anbiya alladhina hum min zurriyyati ibrahim من من ذرية إبراهيم في آله فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر الأنبياء من ذرية إبراهيم إذن هذا annabawa wa'inda ba manzo Allah ba wa'inda ke cikin zuriya annabi Ibrahim sun shigo lokacin da aka ce alihi to shigar manzo Allah shine ma yafi dacewa shine gaba gaba sai ya shiga kamin wani shigo don me yakunu kenan qauluna kina faɗa da muka ce kama sallaita ala ali to ya zama mutanawilan li salati alaihi wa ala sa'irin nabiyina ya shafi salati ga manzo Allah ya shafi salati ga saura annabawa min zuriyati ibrahima summa kada amarna Allah ta'ala an nusalli alayhi wa ala alihi khususan kuma Allah ya ce mu masa salati da shi da alayansa khususan bayan ya shigo cikin annabawan to kuma sai ya dawo ina yanzu daga shi sai alihi wato ɗan gidansa to kaga wannan shi ke nuna maka fifikon salatin da aka wa manzo Allah da fifikon salatin da dukkan akawa annabawa gaba daya na manzo Allah ya wuce kona kowa sun kada amara Allah ta'ala an nusalli alaihi wa ala alihi khususan bi qadari ma sallaina alaihi ma sa'ir ali ibrahima umuman wa huwa fihim kenan kamar mun roki Allah ya wa manzo Allah da shi da yan gidansa salati a keɓe kama wato kamar yadda yawa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati tare da annabi Ibrahim da yan gidan annabi Ibrahim gaba daya am kenan yanzu khas din nan shi muka ɗauka muka hada da wancan amfin don da kace Allah salli ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima annabi Muhammadu kawo manzo Allah salati ta yanzu tunda an wa manzo Allah salati tare da su sai ka sake dawa kuma ka kebanci manzo Allah da family dinsa kace tunda an wa manzo Allah salati a can to yanzu manzo Allah da family dinsa a ƙara musu wani salati a ninka shi tare da wa'ancan na wa'ancan annabawan to kaga yanzu daga nan kuma kaga nashi kenan zai ninninka kenan na'am bi ghayri ma sallaina alayhi ma sai ali ibrahim umuman wa huwa wa yahsul li ali li alihi min zalika ma yaliqu bihim to daga nan kenan abun ya dace da manzo Allah da shi da family ɗinsa sai su same shi kenan ya zama su ke da kaso mafi tsoka ya na dukkan annabawan ya yi na annabi Ibrahim ya yi na sauran wa'inda ya annabi Ibrahim ko annabi Ibrahim ko ali annabi Ibrahim wanda ba manzon Allah ba wa yabqa al-baqi kulluhu lahu sallallahu alaihi wasallam sauran dai kuma manzo Allah qala wala raiba anna salata الحاصلة لآل إبراهيم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له دونهم babu shakka salatin da aka ce an wa annabi Ibrahim tare da manzo Allah kuma yana cikin su kenan an wa annabi Ibrahim an wa jan gida annabi Ibrahim manzo Allah na cikin su to ba shakka wannan salatin yafi zama kammalalle daga Talatin da aka wa annabi Ibrahim shi kadai ba tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba a cikin su saboda ka fa yutlabu lahu min as-salati hadha al-amr al-azim alladhi huwa afdal min mimma li Ibrahim qat'an sai aka neman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan kenan abin da ya fi nashi shi kadai wanda ba tare da annabi Ibrahim ba aka hada da na annabi Ibrahim sai zan kenan nashi yanzu sai ya hina na nashi shi kadai khasatan ya hina annabi Ibrahim khasatan sai zan nashi ya wuce na kowa kenan na fata an gano nan wa yuzharu hina idhin fa'idat at-tashbih to daga nan kina zamu gane fa'idar da yasa aka kawo tashbihi kama sallaita ala ibrahim wa jarihi da kuma gudanar da shi fi asli wa anna al-matluba lahu min as-salati bi hadha al-lafz a'zamu min al-matlub lahu bi ghayrihi kinan abinda aka nema mun manzo Allah a cikin wannan salati to yafi wanda aka nema da waninsa kenan sai manzo Allah ya tashi da kaso da ya wuce na kowa kenan فإنه إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثل مشبه به إذا يا زمان abin da aka nema manzo Allah sallallahu alaihi misali wanda aka tajbihi ne shi kama a ce wannan da aka hada shi da shi shine na Annabi Ibrahim da shi da familin yan gida Annabi Ibrahim to idan ya zama haka din ne walahu awfaru nasibin min to sai zan manzo Allah kenan yanzu ya zama awfaru nasibin rabon ya fi na kowa yawa domin ga nashi ga na gida Annabi Ibrahim kyan gida ah, annabi Ibrahim da kyan gida annabi Ibrahim da annabi Ibrahim na annabi Ibrahim shi yana cikin su kamar yanzu a zo a baka a a bada kayan rabo guda goma sai ce a raba mutum uku mutum ukun nan sai ce to ai akwai mutum ɗaya wanda cikin cikin ukun din nan to shi yana da wato yana tarayya da su a cikin shida cikin shidan to suna tarayya sannan guda hudu to nashi ne shi kadai sai dauko hudu a bashi bayan bashi hudu sai ce to sauran shidan kuma sai a sake rabawa idan aka raba sauran shidan kaga yanzu wanga mai hudun dole wa'ancan masu shidan wayanda aka raba wayanda ba su da hudun sai bayan bashi hudun nashi ne sai a da kuma sai a sake raba shidan to wannan shine ya faru ga salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka manzo Allah yana da kaso a ciki sannan yana da nashi khasatan to kaga ba da za a yi ya zama kuma yanzu akwai wanda ya cin masa babu wanda ya cin masa kenan a cikinsu domin ya hiye su dukkan kenan Allah ka samu dace mare ci gaba da cewa walahu awfaru nasibin minhu sara lahu min al-mushabbah al-matlub akthar mimma li ibrahim wa ghayrihi abun da ya samu ya dara wanda annabi ibrahim ya samu da ma wani wanda ba annabi ibrahim ba wa in daf ila zalika mimma lahu min al-mushabbah bihi min al-hissati allati lam tahsul li sai kuma a saki karowa a bashi nashi rabo na khasatan wanda yake da nashi shi kadai sai a dauko a bashi bayan can na annabi Ibrahim da family dinsa sun hadu an raba to ga nashi shi kadai shi kuma wanda wasu alu Ibrahim basu da rabo a ciki fa zahara bi hadha min fadlihi wa sharafihi ala Ibrahim wa ala kullin min alihe wa fihim annabiyuna sai ya zama kuma yanzu falalar ta bayyana fifikon da ke ga manzo Allah salatin da nashi na fifiko sai ya ya bayyana wanda eh, ya fi na annabi Ibrahim ya hi na ɗan gidan annabi Ibrahim ya hi na ɗan gidan dukkan wani ma annabi ma huwa la sai ce to wannan kenan shine wanda ya dace da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa sarat hadhihi as-salah dalatun ala hadha tafdili wa tabi'atullah sai zan wannan salati yana nuna wancan falalar kuma yana bi da wancan wa hiya min mujibatihi wa muqtabayatihi wannan kuma yana daga cikin abubuwan da ke wajabtar da hakan ke hukumtar da haka saboda ka kai kaga kenan a takaice za mu fahimci wannan nukuda fa'idar nan da malika kama ta biyu fa'idar kama sallaita ala ibrahim dalilin yin ta ne lalle ne an yi haka ne don a nuna ma lalle confirm manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salatin da aka masa ya fi na ni annabi saboda kaga yanzu nashi ya shigo ciki ya samu tare da annabi Ibrahim kuma an je an raba to kaga yanzu zai tashi da kaso mafi yawa kenan wannan shine wajen tajbihi malike cewa fa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira ya Allah kai salati ga shi annabi Muhammad da alayensa kuma ka sallamatar da su tasliman kasiran taslimi mai yawa wajazahu anna afdala ma jaza nabiyyan an ummati Allah ya sakan kamuna ta hannunsa fiye da abun da Allah ya sakan kama wani annabi daga al'ummarsa kina Allah sakan kama irin kyakkyawan. da'awar da ya muna irin kyakkyawar aikin da ya koya muna irin kyakkyawar addinin da ya zo muna tsayin dakan da ya ya koya muna sunnansa Allah sakan kama saka wannan aikin da ya fiye da yadda ake sakan kama dukkan wani annabi wanda ba shi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin sai mana wa wato manzo Allah salati ya Allah kawa manzo Allah salati yace mu salli ala Muhammad ya Allah kai salati aka annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma alayi annabi Muhammad wa jazahu anna afdala ma jaza nabiyyan an ummati Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali ibrahima innaka hamidum majid malam sai ruhi da wannan salati wanda cikin sigogin da muka can akwai wannan siga fatar mu Allah subhanahu wataala ya saka ka masa da alkhairi wannan ita ce fa'ida ta farko wadda malam ya kawo mana a yanzu cikin fa'idodi guda shida yake zai kawo mana. wanda suka shafe wannan salati Fa'ida sa ta biyu yake cewa alfa'ida asaniya fa'ida ta biyu wa ila alqari alkarim أن هذه السياق على اختلاف أنواعها فيها كلها الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته معه صلى الله عليه وسلم dukkan salatin da muka ambato a can ciki wanda muka ga sigogin da muka karanta a can baya idan ka tsaya ka karanta kai bawa Allah mutumin kirki kan natsu ka karanta to zaka ga sigogin da na'ukan daka, to zaka ga akwai salati ga manzon Allah akwai salati ga ƴan ali Muhammadin wato ƴan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda suka shafi matansa da zuriyarsa duka sun shigo ciki duka zaka ga haka an musu haka to falidhalika saboda haka falaysa min sunna wala yakunu munfazan lil amri nabawi man iqtasara ala qawli allahumma salli ala muhammadin tunda duka sigogin da muka karanto ma duka kaga akwai annabi Muhammad akwai ali Muhammadin yan gida annabi Muhammad ciki to idan yanzu ka zo kai ko ka takaita kace Allahumma salli ala Muhammad ka tsaya nan kaga yanzu Muhammad dai kawa ba kawa yan gida annabi Muhammad ba ahlu baitihi ba kawa matansa ba ka tsaya ga wannan kai malai ce to idan ka tsaya a haka haka to baka yi sunna ba na ɗaya kenan na biyu kuma umurnin da annabi yake a wayi mai salati baka bi wannan umurnin ba umurnin da Allah yake a wa manzo Allah salati baka yi wannan umurnin ba domin shi umurnin da annabi yake a yi masa salati ko kuma a wanda Allah yake a yi salati ya yi wallazi na amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman wanda umurni ne Allah ba mu cewa mu wa manzo Allah salati wannan umurnin annabi ya muna bayani yadda ake wannan bin wannan umurnin shine kace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin dukkan sigogin sun zo daka Allah salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin duka akwai ali muhammadin a ciki to idan ka ko ka zo ka takaita kai kace Allah salli ala muhammadin, ka da ali anya kaga kenan baka bi wanke umurni ba abin da ba ke so ya nuna maka kenan saboda min saboda wannan umurnin da aka yi to akwai ali ciki don haka manzo Allah yayi bayani to kuma shi manzo Allah ya bani lalle akwai ali ciki to wannan alin to idan ka fishe shi yanzu ka zo ka ce Allah salli ala Muhammadin to wannan kayi salati amma ba wancan umurnin ka bi ba na ɗaya kenan sannan kuma ba ba ka bi wannan umurnin ba to baka bi sunna ba fahas bal malaikin cewa ba ma wannan ba labudda min al-ityan bihi da hadhihi siyar kamilatan kama jat anhu sallallahu alaihi wasallam gaskiyar magana ma ba makawa dole sai ka zo da wa'annan sigogin da muka ambata cikakke ko kuma wani bangare daga cikinsu amma kar ka tsaya ka kirkiro naka a'a tun daga sigogin ga manzo Allah ya koyar ka daukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka karanta idan ka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kake da dahir cewa to yanzu ka yi wa manzo Allah salati saboda me saboda shine na annabi shine annabi yake ayi to kaga yanzu kana da dahir amma idan ka zo ka yi wanda an ka bincike ka sama da kasa baka da aya baka da hadisi a kansa yanzu da hida na ka kai lalabe ne to gana da gana dahir to me yasa zaka tsayawa na lalabe gana dahir to maliki cewa wallahi dole sai ka kawo inda sigogin kamilatan kama ja'at annu sallallahu alaihi wasallam la farqa fi zalika bayna at-tashahhud al-awwal wal akhir kuma wannan ba bambanci tahiyya ta farko ne zaka yi sallah to sai ka kawo wancan ko ko tafiya ta biyu ce duka inda za ka yi salati ga manzo Allah to ka kawo wancan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ake zai ka kawo saboda dukkan sigogin da aka kawo babu wadda sigar da aka kawo babu ali Muhammadin a ciki to kaga bai kamata kai ka fishe su ba a tafiyar farko ko tafiya ta karshe wa huwa nafsul imam Ahmad rahimahullah imam Shafi'i rahimahullah wacce kuma wannan magana da nake gaya muku wannan ba ni nake kirota ba nafsi ne daga imamu shafi'i rahimahullah fil ummi a cikin littafin sa al ummu imamu shafi'i ya faɗi ta yace lalle idan zaka wa manzo Allah salati a cikin sallah to dole ne sai ka hada da ali domin haka manzo Allah yake to kaga bai kamata kuma ka tsallaka na manzo Allah ba ka kago naka ba haka imamu shafi'i ya faɗa ga ma abin da ke faɗa mala ya kai to mun abin da ya faɗa fa qala imamu shafi'i ya ce wa tashahhudu fil ula was thaniya lafzun wahidun la tafiya ta farko da tafiya ta biyu lafzi ɗaya ne baya shash baya sabawa shine wancan lafzin da manzo Allah ya koyar wa ma'ana qawli at-tashahhud as-salatu at-tashahhud was-salatu ala nabi lokacin da nake at-tashahhud ina nufin ita tafiyar mun faɗi sigogin tafiyar da manzo Allah ya koya masa bai Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi dan Umar Abdullahi ibn Abbas abu musa al-ash'ari umar ibn al-khattab duka muka ranci wayannan sigogin a can karatun mu na baya to wayannan tafiyar sigogin da annabi ya koyar su ne ka yi siratin nan da muka karanto su ma muka karanta sigogi wayannan sigogin kusan guda bakwai da muka karanto to cikin su ne zaka dauki daya kai ko kuma ka rinka kai kai daya yau gobe ka yi daya haka ka rinka zawa. wannan shi da abu na imamu shafi'i ya fara yace la yujzihi ahaduhuma ma'anil akhar dayan bai wadatar da ɗayan. ɗayan bai isan ma ɗaya kenan idan kai tayya ka ce ai tayya ta isan ma salati ko salati ya isan ma tayya a <clears throat> biyu ne at-tashahhudu wa salatu Alam nabi sallallahu alaihi wasallam akwai tafiya akwai salati ga manzo Allah la yujzihi ahaduhuma anil akhar ɗayan bai isan ma ɗaya ba ka ce tunda na yi tayya ai ko ban yi salati ba a'a sai kai salati ba ce tunda na yi tayya na yi salati a tafiya ta farko ta biyu ba sai na yi ba ko ko a'a ai zan yi ta ƙarshe ta biyu ba ta farko ba sai yi ba a'a ko wace sai kai tafiya kuma kai salati wannan shine abin da Imam Shafi ya fara wa amma hadisu amma hadisin da ke cewa kana la ta fi ni ala shahudi. akwai hadisin da yake annabi bai karawa a wayannan raka'o'in guda biyu bai karawa in ba ta ya ba kinan kinan tafiya kaɗai yake yi malaki to wannan hadisin kan da ke cewa tafiya ɗaya ke babu salati to hadisi ne munkaru hadisi ne munkari bai inganta ba kama haqqaqtuhu fi ba'ifa, kama yadda ni tabbatar da wannan cewa bai inganta ba a cikin littafi na silsilatul hadis ad mun san akwai silsilatul alhadis a sahiha akwai ad-dha'ifa wanda ya rubuta to idan ka koma can ad za zaka same shi hadisi na da shida. bai inganta ba hadisin bai inganta ba saboda dole idan zaka yi salati to zaka yi tafiya ne kai salati idan zaka yi tafiya ne kai tafiya kai salati kina nan lokacin tafiyar ka ta farko da lokacin tafiyar ka ta biyu to zaka yi tafiya da salati ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da malai ya ambata barakallahu fi Allah saka masa da alkhairi sai yake cewa ya karar cewa wa inna min ajaiba hadha zaman yana daga cikin abubuwan ban mamaki wannan zamani nan namu wa min al-fawda al yana daga cikin fawda ilmiyya watan saki ilimi haka nan ba karangado. a saki ilimi kawai haka kowa na da damar ya tsoma bakinsa yayi magana cikin ilimi na addinin musulunci Abin ya zama muna fawda wannan kuma ita ce babban musiba wanda ke da ilimin addini da wanda baya da duka yana da ta faɗa a cikin baki yana da bakin faɗa a cikin addini sai kaga ana ta wasa da addini wannan ya basuwa wannan ya basuwa kuma sai ka sai in ba a hankali ba sai ayi watsi da mai hujja sai ya dauko wanda maganganun jahilai a dauka ce su ne ilimi wannan shine babban matsalar da ake fuskanta in ji malu yake cewa yana ce abun ban mamaki na zamanin namu na fauda na ilimiyya sakin ilimi ga banza kowa na magana akan ilimi wanda ya dace da wanda bai dace ba an yajari a babu nas an ka samu wani daga cikin mutane ya yi tsaurin kai wani mutum daga cikin mutane ya yi tsaurin kai to wani ne mutumin yake nuni wanda ya tsaurin kan nan ya ce huwa al ustaz muhammad isaf annashabe fi kitabi